Daga birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Jama'a masu mu Assalamu alaikum tare da fatar an wuni lafiya. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye a kan mita 49-31 ko kilo has 6,170 da dubu da da biyar a gajeren zango. Kuna iya sauke manhajar GTA Hausa a Play Store ko iTunes da bibiyar shafikanmu na intanet www.gtahausa.com ko kuma shafikanmu na sada zumunta irin su Facebook, X, TikTok, Instagram har ma da YouTube don samun labarai a daidai lokacin da suke wakana. tare da sahabu Imam Aliyu Yusuf Aliyu Harande ke muku maraba da kama tashar mu. a wannan rana ta yau Juma'atu babbar rana wadda ta yi daidai da uku ga watan Afrilun 2026. A cikin shirin muna tafe da rahoto a kan yekuwar da jam'iyyar adawa ta ADC ta yi bayan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC ta haƙi amincewa da shugabancinta. Ina za ta yi adalci da irin wannan halin kuma za mu fuskance ta. Na ɗaya zalunci ne, na biyu ba gaskiya. A ɓangare ɗaya kuwa ministan tsaron Najeriya ya yi kira ga 'yan ƙasa a game da tsaro. Amma rashin addu'a gare su ko kuma tsinuwa ko kuma ɓatanci ba shi zai sa a kawo ƙarshen wannan matsalar ba. Bayan duk waɗannan za mu kawo muku mu na lafiya jari ce wanda Hauwa Umar ta shirya kuma za ta gabatar sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice amma kamun mu kai ga waɗannan bari sahabo ya fara muna da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya An harbo jirgin yakin Amurka a sararin samaniyar Iran kuma an fara aikin ceto wadda tuni ya sa aka gano ɗaya daga cikin matuƙa jirgin bayan da ya yi amfani da laimar tsira, kamar yadda wani jami'in Amurka ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na Reuters lamari irinsa na farko da aka sani tun bayan ƙaddamar da yakin wadda yanzu kusan mako biyar ana gwabzawa. Yanayi da zai sa wani sojan Amurka ya fada hannun abokan gaba zai kasance kalubale ga Amurka a yakin da kamar yadda ƙuri'un neman ra'ayin jama'a suka nuna ba shi da farin jini a gun Amurkawa. Jami'an Iran suna kira ga 'yan ƙasar su zuba ido ko za su ga wani sojan Amurka da ya tsira hukumomin sun cika kafofin sada zumunta a ƙasar da abin da suka ce ɓaraguzan jirgin yakin na Amurka ne. jama'a amurka biyu suka ce jirgin samfurin f-15e ne yana da wurin zaman mutum biyu ɗaya na matuƙin jirgin guda kuma na mai harba makamai babu tabbas ko wane ne daga cikinsu aka ceto a halin yanzu jami'an amurka da suka ba da labarin ceton ba su yi bayani kan yadda aka ceto shi ba ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon da kuma cibiyar tafiyar da yaƙe-yaƙe ta amurka duka biyu ba su mai da martani nan take da aka tuntuɓe su kan wannan batu ba har yanzu dai kan batun yakin na gabas tsakiya ƙungiyar tsaro ta neto ta sha fuskantar ƙalubale a baya bayan nan da suka kai ga kusan wargajewarta. ta kama daga yakin Ukraine da kuma tankiya da suka da matsin lamba da zage-zage daga shugaban Amurka Donald Trump wanda yake ta babar ainihin muradun wannan ƙungiya kai ya ma yi barazanar zai kwace yankin Greenland. Amma yakin haɗin gwiwar Amurka da Isra'ila kan Iran mil dubbai daga Turai shine kusan yake matukar barazana ga ɗorewar ƙungiyar mai tsawon shekaru 76 da kafuwa, inji masu fashin baƙi da jami'an diflomasiya. Trump ya fusata sosai saboda kasashen Turai sun ƙi su tura jiragen yaƙi na ruwansu domin su buɗe mashigin ruwan Hormuz. Tun bayan ƙaddamar da yaƙin haɗin gwiwar ranar 28 ga watan Fabrairu har yayi yi zai janye daga ita ƙungiyar. Idan kai ne ni ba haka za ka yi ba? Trump ya tambayi kamfanin dillancin labarai na Reuters ranar Laraba lokacin da yake hira da shi. A jawabin sa daren Laraba Trump ya soki ƙawayen Amurka amma bai soki ƙungiyar ta NATO ba. wadda masu sharhi suke zaton da haka zai yi. Wannan yasa masu fashin baki suke ganin ko da Amurka ba ta fice daga ƙungiyar ba, Amurka ba za ta taimaka ƙasashen Turai idan buƙatar haka ta taso ba, saboda haka da alamun ƙungiyar da aka kafa a zamanin zaman doya da manja, wadda ya zama ginshikin tsaro a Turai, ba dole bane yarjejeniyar kare juna tsakaninsu ya yi tasiri nan gaba ba. Firaministan Italiya Giorgio Maloni ta sauka Saudi Arabia yau Juma'a a wata ziyarar da ba a bayyana ba a baya da zai kai ta Qatar da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa, kamar da wani jami'in gwamnati ya faɗa. Firaminista Maloney ta yi balaguro zuwa Jidda a ziyarar farko irinta da wani jami'i daga ƙungiyar tarayyar Turai ta kai Saudiya tun bayan ɓarkewar yaƙin haɗin gwiwar Amurka da Isra'ila kan Iran cikin watan Fabrairu kuma za ta gana ko ta gana da yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman in je jami'an. Wannan majiyar da ta buƙaci a saƙai sunanta ta ce zumar wannan ziyarar ta kwanaki biyu ita ce nuna goyon bayan ƙasar ga ƙawayenta da suke yankin gal da kuma kare makamashi da ƙasar take samu daga yankin ganin ƙasar Italiyan tana fuskantar tashin farashin makamashi a ƙasar. a halin da ake ci kuma rahotanni sun ce shugaban rasha vladimir putin ya tattauna da takwaran aikinsa na turkiya rajib tayyib erdogan kan rikicin na gabas tsakiya kamar yadda fadar kremlin ta faɗa to labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na amurka ke magana daga nan birnin washington dc A Najeriya ma'aikata a kamfanin haƙar mai da iskar gas mafi girma mai zaman kansa sun faɗa yajin aiki daga yau Juma'a, mataki da zai gurgunta samar da makamashi a daidai lokacin da tashin farashin mai a duniya yake ƙara matsin lamba kan ƙasar ta ƙara mai da iskar gas da take samarwa. Matakin yajin aikin da ƙungiyar ma'aikata a fannin mai da iskar gas da ake kira Pengasin a taƙaice? ya biyo bayan rugujewar shawarwari kan makomar albashi da wasu alawus-alawus na jin daɗin ƴan ƙungiyar na wannan shekara kamar yadda ƙungiyar ta faɗa a cikin wasiƙu guda biyu da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani ƙungiyar ta ce wannan yajin aikin na sai baba ta gani kamfanin makamashin seplat yana samar da kimanin ganga sama da dubu ɗari da talatin a kowace rana kamar yadda alƙaluma suka nuna na ayyukan sa cikin shekara da ta gabata. kimanin kashi bakwai zuwa tara ne na adadin makamashi da Najeriya take samarwa. Kamfanin makamashin na Seplat bai mai da martani nan take ba da aka tuntuɓe shi kan wannan batu na yajin aiki. Wani rahoto da ƙungiyar rajin kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta wallafa jiya Alhamis ya yi zargin cewa sojojin gwamnati da mayakan sa kai a Burkina Faso sun kashe farar hula fiye da abin da 'yan bindiga masu igirarin jihadi suka yi daga shekara ta dubu uku zuwa yanzu. Alƙaluma da hanyoyin da ake kisan cikin wannan rahoto ya tafi bai ɗaya da bayanai da kamfanin jillancin labarai na Reuters ya samu daga wata ƙungiya mai zaman kanta da ke sa ido kan yaƙe-yaƙe da fitintinu da ake kira Aklet a takaice. Rahotanni suka ce haka lamarin yake a makwabciyarta ƙasar Mali. A Mali, kamar Burkina Faso tana ƙarƙashin mulkin soja ne da suka yi juyin mulki, sojojin gwamnati da ƙawayensu sun kashe mutane kashi hudu cikin biyar idan aka kwatanta da abin da ƴan bindiga suka yi tashe-tashen hankula da ake dangantawa da ƴan bindiga masu ikirarin jihadi sun ƙaru a ƙasashen burkina faso da mali da niger tun a shekara ta 2021 wadda ya mai da yankin sahel a zaman yanki da ake fuskantar harkar ta'addanci mafi tsanani a faɗin duniya. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga gundumar Columbia. Yanzu kuma sai mu je ga rahotanni. Bayan wani taro da jam'iyyar adawa ta ADC ta yi a jiya, wanda ta buƙaci mai gurbin shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC. Biyo ba da ƙin amincewa da shugabancin jam'iyyar a matakin ƙasa ya yi, jam'iyyar ta adc ta yi nuni da rashin adalci da take cewa shugaban ya shirya yi masu a zaben 2027 wakilinmu a birnin tarayya abuja nasiru adamu el hikaya ya aiko muna da rahoto game da matsayarsu. We demand the immediate resignation or sack of the annex chairman. Muna buƙatar murabus ko a sauƙi shugaban hukumar zaɓe da sa nan take don ba mu amince za su yi mana adalci a babban zaben 2027 ba. In ji shugaban haɗakar David Mark wanda ke martani mai zafi bayan matakin INEC da dakatar da amincewa da ɓangarori biyu masu da'awar haƙƙin shugabancin jam'iyyar. INEC ta ce ta bi umarnin kotu ne wajen dakatar da karɓar bayanai daga shugaban haɗakar David Mark da kuma na ɓangare fi Ubala sai an samu sabon umarnin kotu. INEC should have waited for the Court of Appeal to decide this matter. Instead, INEC went ahead to do the bidding of the ruling party. Mark ya ce ya kamata INEC ta jira sai kotun ɗaukaka ƙara ta yi matsaya kan takaddamar, amma maimakon haka sai INEC ta bi muradun jam'iyyar APC mai mulki. A nan Mag ya ce sun sanar da INEC gudanar da tarukan jam'iyya daga tara ga watan nan na Afrilu inda zai karkare da babban taro ranar goma sha hudu ga watan kuma za su ci gaba da wannan shiri ba fashi. Babban jigon haɗakar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya ce lalle INEC ta yi adalci. Ina za ta yi adalci da irin wannan halin kuma za mu fuskance ta. Na ɗaya zalunci ne, na biyu ba gaskiya, na uku ana ƙoƙari a hana tafarkin demokaradiyya rayuwa a Najeriya baki ɗayanta. ita ma shugabar mata ta jam'iyyar Naomi Abel ta ce akwai kalubale ga hanyar da ta ce an ɗauka ta mai da Najeriya kasa mai bin jam'iyya ɗaya. Duk inda aka ce mutum ɗaya ne sai abin da ya ce za a yi, ai zan samu chaos. Kamar wani Hitler da mun tsoro tsorata matuku na da mu je ADC ba, da muna da tsoro ma da mun zauna tare da shi APC ne, don ba ma tsoron su, don mu nuna musu cewa Najeriya na kowa ce, Najeriya ba na mutum ɗaya ba ne, Najeriya na Krista na Musulmai na masu bota ma gubaka, ko me kake Najeriya namu ne, ba za mu je ko ina mu bar ƙasa sannan mu kowa kuma ba ma tsoron kowa abin da muke so shine a bar mu muyi ra'ayin mu mu zaɓa wanda muke so mu zaɓa idan lokacin zaɓe yayi simple ne bisi in za a tuna shugaba tinubu ya ce gwamnatinsa ba ta sha'awar mai da najeriya ƙasa mai bin jam'iyya ɗaya we do not use one party state democracy tries A babban taron jam'iyyarsa ta APC, shugaba Tinubu ya ce ya yi amanna da tsarin gasa a harkokin demokuraɗiyya. Yanzu za a zuba ido kan kotu da hukumar zaɓe don ganin ko akwai sauyin da za a iya samu yayin da kulle-kulle ko rashin jituwa ya jefa su fana a tayar ADC. Wannan ba ma abun mamaki ba ne, don APC ma ta sha da kyar kan hatta sunanta gabanin zaben 2015 zamanin mulkin tsohon shugaba Jonathan da tsohon shugaban hukumar zaɓe Farfesa Tahiru Jega. Nasiru Adamu Hikaya, GTA Hausa, Amurka ke magana a Abuja, Najeriya. mata ta wajaki sai ku sa shi na bugu ne. Wai an ba shi magani amma sun tunare shi. Mm-hmm. Na yi mai kiɗi sarki sun kaya. Sai da aka yi jaki ba tausayi. Yare da shi da rakuni a dangi uwarsu da sai ga uwayensu maza kowa ya ji babanai. Rakuni ubanai gadon wuya yayi jaki gidansu ya ja kayan da tuka abu gai a daddagai ga dan ciki an yi mai in ya sama da kai ne su buge shi in gawanci in ya kasa da kai ne ka ji kwazuwa kwanya in da kasa tana dauka ta akwai da ba mashi shi ba ya jin to madalla a gaida na el hikaya daga bangaren siyasa sai mu waiwayi bangaren tsaro inda karamin ministan tsaro bello matawalle ya yi kira ga 'yan najeriya da su tashi tsaye wajen yi wa sojojin ƙasar da ƙasar ma baki ɗaya addu'a, musamman sojoji da suka sadaukar da rayukansu wajen ganin sun kare mutunci da martabar ƙasar. Ministan ya yi waɗannan kalamai ne lokacin wata ziyara da ya kai birnin Maiduguri. Wakilin GTA Adamu Aliyun Gulde ya tambayi ministan kowane irin jan hankali yake da shi ga 'yan ƙasa baki ɗaya. shi yasa ko muke neman al'umma su rinka yin sojojin mu fata alheri su rinka yin musu addu'o'i domin addu'a al'umma ita za ta bi sojojin mu kuma ita za ta sa wannan addu'a ta bi su su samu nasara in sun samu nasara da mu da ku dukkan mu za mu kwanta gidajen mu da idanun mu biyu a rufe amma rashin addu'a gare su ko kuma tsinuwa ko kuma batanci ba shi zai sa a kawo ƙarshen wannan matsalar ba to al'umma ya kamata a ce suna yin sojoji addu'a da fata alheri domin su samu nasara mutuna su ma mutane ne sun ba iyalansu a gidajensu suna nan filin fama suna yaƙi da 'yan ta'adda ya kamata a ce an ba su goyon baya da ƙarfin gwiwar da za su ci gaba da wannan yaƙi domin su ga su ma al'umma suna son su kuma suna na'am na'am da abin da suke zo ga malamai sun hau sun faɗi abin da ba shi bane domin a tada zanne tsaye wanda ba daidai bane ga al'umma kuma waɗanda ke karantar da addini ya kasance su ne za a samu waɗanda ke yin abin da zai sa mutane a samu fatsaniya a samu rashin haɗin kai a samu kashe-kashe da juna amma ina tabbatar maka ma'aikatar tsaro ta ɗau mataki na mutane Allah da za mu gano su kuma gwamnati za ta kama su kuma za a hukunta da su. Mu zaman lafiya muke nema. Idan zaman lafiya ake nema kowa ya gyara hali lafiya ake nema in gaskiya ake nema shugabanni kuma da ku talakawa kuma da laifin ku yanzu ga dan misali nan manya kun tara nairori ba kun san taimakon kowa kamfanoninmu sun rushe amma kun kasa tada su in aikin gwamnati ya taso ga dan talaka mai ilmi wanda ya cancanta a miƙa mai amma ba za a bada ba sai ɗan wane ake nema muddin ana irin wannan to zaman lafiya ba zai zo ba mu zaman lafiya muke nema talakawa kuma da laifinku wanda duk allahu ya bai mulki sai ku bi shi kunna ta tsine mai ba ku mai addu'ar kirki idan Karamin ministan tsaro kenan na Najeriya Bello Matawalle. Yanzu kuma lokaci ne da za mu gabatar muku da shirinmu. Sai da lafiya aka babu lafiya Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya jari ce. Sunana Hauwa Umar. Shirin lafiya jari ce na wannan mako zai yi magana ne akan sankarau da ake kira da meningitis a turanci. Duba da cewa mun fara shiga yanayi na zafi, kuma a irin wannan yanayin aka fi samun cutar. sankarau ciwo ne da ake kamuwa da shi sakamakon rashin isasshiyar iska da kuma tsananin zafi kuma cutar tana iya shafar kwakwalwa da kuma kashin baya tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara dr lawal musa tahir na asibitin nizamiye na kasar turkiya da ke abuja inda ya fara da yi mana karin bayani game da cutar sankarau kamar haka sankarau cuta ce da take shafar wani tantani da yake rufe kwakwalwa da kuma laka yawanci ƙwayoyin cuta ne suke kawo shi wanda akan samu nau'i-nau'i na ƙwayoyin cutan nan akan iya samun ƙwayar cuta nau'in bacteria ko nau'in virus ko nau'in fungus hadda waɗanda ake cewa parasite wato waɗanda suke basa cikin wancan za a iya samun wasu abubuwa na daban wanda sinadarai ne da za su iya kawo wasu kwayoyin halittu kamar irin na cutar daji kansa da za su iya kawo wannan matsala to amma mafi a'ala wanda ya fi kawo annobar meningitis wato sankarau wata kwayar cuta ce da ake cewa neisseria meningitidis tana da kabilu a cikin nau'in nata amma dai su ne aka tabbatar suna kawo annoba na sankarau a cikin jama'a ana yada ta cikin al'umma ko ta tari ko ta numfashi da sauransu saboda ta iska suke bi yakan faru a mafi yawanci inda mutane da dama suka taru babu isasshen iska yana zagayawa sai ya kasance wannan kwayoyin cuta da aka tarin su cikin jama'a mutane sun shaƙe su akwai mutanen da lafiyarsu lau kuma suna ɗauke da waɗannan ƙwayoyin cuta a hancinsu da wajen makogaronsu ba tare da sun kawo rashin lafiya ba amma wani lokaci zuwa wani lokaci idan suka yi tari ko atishawa suna iya fitar da su daga jikinsu kuma za su iya shafar wasu mutane kuma za su iya kawo annoba ana magana kusan kashi biyar na cikin al'umma wanda lafiyar silau suna dauke da wannan kwayoyin cuta to likita menene alamomin cutar sankarau yawanci takan fara da zazzabi ne sai ciwon kai sai mutum ya fara jin ah, ciwon kan nan ya yi tsanani sai ya fara ganin idansa yana ciwo ko baya son haske wani lokaci sai ya fara kwalla da yawa sai ya ko ya fara jin jiri sannan sai a fara samun wuya ya sankare inda ya samu sunan sankarau din kenan ya bankare da mutum baya iya juyawa duk kokarin da ya idan ya nemi ya lankwasa kan shi gaba zai ji tsananin ciwo a wuyan da baya to a wannan lokaci nan ne wannan sankarewa ne dalilin da ya sa aka samu wannan suna na sankarau wani tsawon lokaci cutar take yi kafin ta bayyana a lokacin da ake cikin annoba tana iya ɗaukar daga awa 24 zuwa kwana uku kawai akan samu wanda za su iya kai sati guda har zuwa kwana goma amma mafi yawanci a lokacin annoba cikin awo 24 zuwa kwana uku take bayyana To likita suwa suka fi barazanar kamuwa da wannan cuta ta sankarau? Ita ma kamar sauran mafi yawancin cututtukan nan da ake yi a cikin annoba yara musamman wanda suke ƙasa da shekara biyar sun fi kamuwa da ita amma za ta iya shafar kowa da tsoho da babba da yaro za ta iya shafar kowa amma ta fi illa da tasiri akan yara musamman 'yan ƙasa da shekara biyar. Menene illolin wannan cutar idan har ba a ɗauki matakin gaggawa ba? illolin tana da yawa, tana iya kisa. Uh, sannan tana iya lalata uh, ah, wannan ya zama ta yi barna dindindin ya kasance mutum baya ji ko ya samu kamar taɓin hankali ko wani ɓangaren jiki ya lalace saboda ka tana da illa. menene abu na farko ma da ya kamata a wanda ya kamu da cutar sankarau abu na farko shine a tabbatar da an yi maganin ta saboda yawanci idan aka fara magani daga lokacin da aka fara maganin nan insha Allah zuwa cikin awa 24 zuwa awa 48 zaka ga an ci ta matukar an fara maganin nan yadda ya kamata kuma maganin da ya dace a annoba matukar aka tabbatar da cewar akwai annoba to da buƙatar kamar yadda akan kowace annoba a sanar da hukumomin lafiya wanda haƙƙinsu ne su zo su tabbatar da ita kuma su ɗauki mataki na kare yaɗuwar ta cikin jama'a sannan kuma a yawa waɗanda suka kamu magunguna. Cutar na da alaƙa da rashin isasshiyar iska ko kuma tsananin zafi. Kenan za a iya cewa akwai wasu lokaci da aka fi yawan kamuwa da cutar kenan? To akwai yanayi misali a ƙasashen da ake cewa meningitis belt wasu ƙasashe ne kusan 25 daga a map din afirka misali in kika duba daga senegal zuwa ethiopia duk kasashen da suka shigo cikin nan wurin suna cikin abin da ake cewa meningitis belt na su ne suka fi kowa samun matsalar wannan cuta misali a najeriya da kuma mafi yawancin waɗannan ƙasashe daga watan disamba zuwa watan june su ne watannin da aka fi ganin wannan annoba To likita tunda cuta ne wanda an san da ita kuma za ta iya barkewa tana daga cikin cututtukan da ake yin rigakafi? E, matuka tana daga cikin uh, cututtukan da ake rigakafi akwai allurai kala-kala a cikin tsarin yadda ake allurar rigakafi na yara a najeriya misali yaran da suke shekara biyu abin da ya sama ana yi musu allurar rigakafin nan sannan manya uh, akan yi musu allurar rigakafin nan duk bayan shekara uku zuwa shekara biyar a yawancin annoban nan ana samun ta ne tsakanin shekara uku zuwa shekara biyar saboda haka tunda muna cikin kasashen da suke samun wannan annoba da buƙatar a rinka yin duk bayan shekara uku a yi wannan allura ta rigakafi saboda a samu sauƙin annoban nan akwai cutar sankarau wanda ba ta da alaka da annoba yawanci a asibiti za a tantance wannan kuma za a yi maganinta kuma yawanci akwai hanyoyin da ake sanarwa daga asibitoci zuwa hukumomin lafiya idan ana tunanin wannan wanda ya kamu da wannan cuta tashin za ta iya zama annoba. Cutar sankarau tana ɗaya daga cikin cututtukan da suke kamanceceniya da wasu cutar misali za ka ga mutum alamomin sun bayyana a jikinsa amma za ta iya kasancewa ba sankarau ɗin ba ce? Tana daga cikin cututtukan da za a iya ɗauka zazzabin cizon sauro ne misali za ta iya zuwa ah, misali a yara zazzabi rashin cin abinci amai eh, idan yaro mai wayo ne ya ce ciwon kai wannan alamomi alamomi ne da cututtuka da dama za su iya zuwa da shi saboda haka ba za a gane cewar ita ba ce sai wa la'allan an je asibiti sannan a gane cewar eh wannan matsalar ga inda ta dosa to yanzu a halin da ake ciki musamman ma a nan kasar mu Najeriya yaya za a kwatanta yawan yara da kuma manya da suke kamuwa da wannan cutar ko kuma akwai wata nasara da aka yi wajen karɓar rigakafi yadda za a iya cewa mutane da yawa ba su da cutar a Najeriya A har yanzu ana samun matsala da buƙatar mutane su fahimci cewar don aka ga irin wannan matsala da buƙatar a sanar da hukumomi saboda a ɗau mataki kafin ta yaɗu cikin al'umma ta zama matsala. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya jari ce ke zuwa muku daga nan rediyon Amurka ke magana kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai ku tare mu a wani makon inda za mu tattauna akan irin matakan da ya kamata a ɗauka don kare kai daga cin karo da cutar sankarau da ma wasu muhimman batutuwa duba da cewa mun fara shiga yanayi na zafi kuma a wannan yanayin ne aka fi barazanar kamuwa da cutar a madadin likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr lawal musa tahir da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku ni hawa umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya. rayuwa abar tawa lafiya a bar alkintawa sai da lafiya aka komai in babu lafiya Um yanzu kuma ga bala ɗahiru branko dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United dan kasan Portugal Bruno Fernandes ya kasance gwarzon dan wasan kwallon kafa na gasar Premier League na watan Maris bisa irin gudumawa da ya bayar kungiyar kwallon kafa ta Manchester United musamman yadda ta kasance na uku a saman teburin gasar Premier League na bana. nan kuma yarjejeniyar sayan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Marco Rashford tsakanin Manchester United da Barcelona ya kare a watan Maris. na fam miliyan 26 yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta barcelona idan tana son marco rashford da ta sake sabon yarjejeniya da kungiyar kwallon kafa ta manchester united dan wasan da yana zaman aro a kungiyar kwallon kafa ta barcelona wasu rahotanni sun bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta manchester city ba ta da niyan sabunta kontrakin dan wasan ta johnston sai dai tsohuwar kungiyarsa ta everton tana shinshinan dan wasan mai shekaru 31 da haihuwa ya dawo kungiyar da ci gaba da fafata a wasa kungiyar kwallon kafa ta arsenal kuwa ta sanya ido ne kan wani matashin dan wasa daga kungiyar kwallon kafa ta baya leverkusen christian kofani dan wasan mai shekaru 19 da haihuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester city da liverpool kuma kungiyar kwallon kafa ta chelsea suna sanya ido kan dan wasan baya na kasar faransa julius conde mai shekaru 27 da haihuwa wanda yake fafata wasarsa a kungiyar kwallon kafa ta barcelona idan muka leƙa batun da ya shafi dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United Sandro Talani kuwa yanzu haka dai wakilan dan wasan sun bayyana sha'awar su na ganin cewa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta sayi dan wasan yayin da ake fatan dan wasan mai shekaru 25 da haihuwa ya samu wata sabon kungiya domin fafata mata wasa sai dai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da Manchester City tuni suka nuna sha'awar su kan dan wasan idan muka leƙa tarayyar najeriya kuwa za mu duba wasannin da ake fafatawa na nnl jigawa golden star dai ta samu nasara samun kwallo uku da maki uku bayan da hukumar take shirya wannan gasa na nnl ta karbi korafin kungiyar kwallon kafa ta jigawa golden star a wasan da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta yobe desert a ranar 30 ga watan maris na shekara ta 2026 yadda kungiyar ta jigawa ta bayyana cewa yobe desert ta yi amfani da dan wasa mai suna shadrack john wadda yake da katin gargadi har guda uku wadda hakan bai cancanta ba kan haka kungiyar ta samu nasarar maki uku da kwallo uku bala yuru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria. Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a wannan daren naku, sai kuma idan Allah ya kai mu can anjima cikin dare karfe ɗaya agogon gundumar Columbia, daidai da karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe biyar agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikin mu ɗauke da wasu shirye-shirye, musamman shirin mu na a bari ya huce. Yanzu a madadin sahabo Imam Aliyu da ya karanto muna cikakkun labaran duniya da Yusuf Mustapha Batsari wanda ya daidaita mana sautin shirin. Ni kuwa da na jagoranci shirin yusuf aliyu harande ke cewa a kwana lafiya mutan gundumar columbia kuwa a ƙarasa wuni lafiya bis salam